To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da masoya da makiya ga na kuma dawowa na ku dai MC mai ritaya wanda aka fi sani da gaskiya riddacin ta wanda ya gani dan jagaliya ne ba ni da ko sisi amma wallahi tallahi duk girman ka in gemin ka na taba kasa in mulkin ka shugaban kasa ne kai in gwamna ne kai in sarki ne kai in dan sanda ne kai in soja ne kai wallahi na faɗa ma gaskiya kuma ba zan dauri ba fa saboda ba za ka taba gani na ba wallahi tallahi ni da kai hayata hayata wallahi tallahi magana ce akan kike wa kike da suna fati silo kike ko wace ce to ko fati kwaya kike yau ke zan wa bayani kin ce sarki naziru mazinaci ne ko to kuma kin ce a fito a gaya miki dan girman Allah wace yakani wace wadda aka taba zina da ita ga kinan akwai wata wadda aka taba zina da ita bayan ke ne dan uwar babanki karamar karuwa shegiya tsinanniya to ni na fito na faɗa miki kuma ki jira yau sha hudu ga wata yau na so in tona miki ragowa asira asiranki to amma hakan bai bani dama ba saboda yau rana ce ta masoya amma ni ma dan jagaliya ina soyayya wallahi tallahi ina soyayya wallahi na ba budurwa ta ranan nan ne amma ki jira 18 ga wata in Allah ya yarda dukkanin wani halaye ki zan zayyano kin san na san ki ciki da bai ko to ki jira karamar iska ce ki kuma miliyan ɗaya da sarki ya ce a baki ba fa an baki bane ba ki je ki cigaba da neman yan mata da su an baki ne ki je ki jajari saboda da alamu barikin ta fara kare miki wallahi tallahi ba abin da kike samu na barku lafiya da Rabba na ba wahala